الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم ورساك سادوا والنرانا من البركة أكو قوتا جمادة الثانية تشكر دبو دير دريه دودة ثلاثين دهودو bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inda daidai da sha hudu ga watan hudu ta shekara 2013 miladiya a muna cikin littafin muna umdatul ahkam muna kitabul aiman wan nuzur <clears throat> babin da yake bayani akan rantse-rantse ko rantsuwa da kuma alwaci a satin da wuce mun fara wannan babi sai abin da ake nufi da rantsuwa a lugha shine yamin dama sabanin hagu shine ma'anan aiman jam'u yamin واليمين شيني ضد يسار ساباني هبو الشريعة شيني تحقيق الأمر المحتمل أو تأكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته وتتبتر الأمر وكما قرف فاشي da wanda yake إيا a iya ɗaukan wato yakan ɗauki ƙarfafa wannan al'amarin da suna daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki ko kuma sifa daga cikin sifofin Allah maɗaukakin sarki shi yasa ba a rantsuwa da kowa sai shi Allah din maɗaukakin sarki kuma shi Allah yana da dama ya rantse da kowane irin abu Allah ya rantse da mutum ya da zamani wal asri wal duha wal laili wal shamsi wal qamar har ya rintse da shi annabi din ma al'amuruka duka dai Allah yana da dama ya rintsuwa mun mutum shi in zai rintse bai rintsuwa da kowa sai da Allah madaukakin sarki ya saman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda zai rintsuwa ya rintsuwa da Allah ko kuma ya ciro sannan ana rintsuwa rintsuwan takan zama mashru'a wato an shar'anta ta a al'amura kusan guda uku mafi yawa na farko mutum zai rantse ne li izalati shubha don ya gusar da wata shubha da ake da yake tare da shi ko da ake ganinsa da shi sai rantse wallahi tallahi abin ba haka bane ko li nafi tuhuma ko ana tuhumansa da wani abu ya rantse don ya kore wannan tuhuma din au ta akidi khabarin ko kuma ya rantse don karfafa labari ba tare da tuhuma ko kuma ba tare da gusar da wata shubha Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani ya yi rantsuwa wajen tabbatar da tashin kiyama a wurare guda ku na alkur'ani Allah wa madaukakin sarki ke gaya ma qala allazina kafaru la ta'tina sa'a sallake gaya ma annabi Kul, wa rabbi la ta'tiyannakum ka gaya musu wa rabbi na rinje da ubangiji na la ta'tiyannakum tashin kiyama za ta zo muku suka sake je za'amal lazina kafaru allan yub'athu qul wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum haka ta biyu sa'annan wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqq wannan duka umarni ne daga Allah yake gaya ma annabi ya rintsuwa don tabbatar da abu guda ɗaya shine maganan tashin kiyama aya ta farko suna tambayan annabi suna faɗi wato tashin kiyama ba za ta zo mana ba tsallace ma annabi sallallahu alaihi wasallam karin tsaye musu wallahi za ta zo musu sannan a aya ta biyu za'ama alladhina kafaru allai wasu. wanda suka kafirta suna tunani suna riya ba za a tada su ba dace ka gaya musu na ritse da ubangiji na sunna za a tada ku summa latunabba'unna bima amiltum a wani aya ta uku wa yastanbi'unaka suna tambayan annabi a haqqun hu cin tashin kiyama gaskiya ne qul i wa rabbi innahu la haqq kaga duka wannan rantsuwa ne da Allah ya umurni annabi sallallahu alaihi wasallam rantsa duka kuma bai rantsa da komai ba sai da sunan Allah madauki sarki wa rabbi wa rabbi wa rabbi duka aka yazo a cikin alqur'ani to rantsuwa aka yi sa ta waɗannan abubuwa kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce rantsuwa kamar yadda malamai suke kasa guda uku akwai lagawul yamin akwai kuma yaminul gamus sannan akwai kuma shi rantsuwan na ainihi wanda ake makaffara lagawul yamin wani ka dawo eh wallahi na dawo ya kake lafiya la wallahi wannan ba wata matsala la wallah ba la wallah ba wannan harce ne ya ba kana nufin ka karfafa wani ka dan rantse don ka tabbatar da wani abu sabo ne irin wannan amma malamai suka ce bai kamata mutum ya saba da haka ba to zai zama ko da wani abu zai yi da wasa ko da ƙarya zai iya rinzuwa in ya saba da rinzuwa to ba a so sa'annan shi ɗaya kuma rantsuwan mutum yana zaton abu akan haka yake sai ya bayyana ba haka ba kamar na yi misali mutum ce maka zan zo kawo maka ziyara karfe hudu kuma yana da mota kasan kalan motan sai ka ga motan shi na zuwa ce wallahi tallahi wannan wani ne irin motan sai da ya so sai ba shi bane direban shi ya turo kaga wannan a kayi rantsuwa ne ala ghalabati dhanni ba fara a wannan ko na uku wanda ake ma fara shine mutu ya rintse wallahi tallahi la af'alan wallahi tallahi zan yi kaza ko wallahi tallahi la af'al ba zan yi kaza ba to sai zo ya aikata abin da ya rintse din to nan zai kaffara ko kuma ce zan aikata kaza sai bai aikata shi ba sai zai kaffara gane ilagawul abin nan na gamus kuma yaminul gamus shine mutumin da aka tambaye shi kan wani abu ya sun ƙarya ne ce wallahi tallahi haka yake ya sun ƙarya ne da gangan to wannan girmanta ya fi ƙarfi a mata kafara ba ta da wani penalty da za a ce in ayi ya kankare wannan mutum ya huta sai dai istighfari yawan tuba yawan nafilfili yawan sadaka kila zai iya kankare shi ƙarfinsa ya fi ƙarfin a masa kafara na yi misali da sallah kwanaki idan mutum yana sallah iya bar mustahabbi sai ce wannan ba komai ba sai ka yayi sujjadan ba'adi ba ko qabli in ka bar sunna sai ce kai qabli ko ba'adi in ka bar rukuni fa ya fi ƙarfin a mata wani sujjada ko wani abu dole ka kawo wannan abu sallan babu ita to haka matsanar rinsuwa tana nan ita ba ta da wani penalty da za a yi ce to laifi ne babba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani wuri a can hadisin da zai zo cikin wannan hadisan wanda ya rintse akan rantsuwa na ƙarya kuma don ya yanke dukiya wani ya sun ƙarya ne to zai haɗu da Allah a ranar kiyama Allah yana fushi da shi shine abin nan yaminul ghamus din kenan to wa'annan hadisan mun karanta su hadisi na farko a satin da ya wuce hadisi abdurrahman bin samura da annabi ke gaya masa abubuwa guda biyu a cikin hadisi na farko yake gaya masa la tas'alil imara kada ka nemi jagoranci ko shugabanci a wani al'amari domin idan ka nema aka baka to Allah sai ya maka daga kai sai ka sai wayonka sai shiri hannunsa an gane idan ko ba baka baka roƙa ba mutane ne suka tsaya suka duba suka ce ga wanda ya canji suka ɗauko suka kawo ka kuma ka karɓa to Allah sai ya sa maka hannu sai ya taimake ka duk kuma wanda Allah ya sa miki hannu ba zai taba tabewa ba Allahu alamu ko shi wannan hadisin Yahudawa sun riga sun kama sun san da shi shi yasa suka kirkiro demokuraɗiyya Allahu alamu don a tashi a yi ta nema don mafi yawa su sai sun kalla a inda za su samu mutane da su kama su a wuya sai su turo masu wannan abu don ka kalli demokradiyyar kasashen turai da sauran mu na musulmi sai ka ga kaman wasan kwaikwayo ne aka shirya a irin wanda ake shiryawa sai a jefo muku kuma da baku sani ba sai ku ɗauka da gaske ne in za ku aiwatar da shi kawai sai ku yi ta yi in ka kalli a siyasa irin ta amerika su faransu ingila sai ga wasan kwaikwayo ne kuma mu nan fa da gaske ake yi ko a mutu ne ko a yi rai ba ka taɓa ji an kaje ko da zuzu ne a siyasan amerika babu ko a england ko a faransa sai ga mutum yana mulki yayi siyasa an kau da shi daga mulki ba za ka taba jin wani abu ba to abunsu set of ne kawai kila sun riga sun tsara abunsu tun kafin ma su zo wannan game ɗin to kawai sai su nuna ma duniya za a yi ga wani da wani sun riga sun gama komai wasan kwaikwayo ne to idan ka turo ma mu irin mu da mu dauka abun da gaske ne sai mu dauki wuka da takofi kawai sai siyasa za a yi to kila shi yasa suka kalle sun san wa'annan hadisan da annabi ya hana neman shugabanci to ta yaya za a sa musulmai su saba ma waɗannan hadisan in ba an ƙirƙiro irin demokuraɗiyya ba don ba demokuraɗiyya shura ne za a yi za a samu kwamiti ne na mutane da aka san su a ƙasa masu ana kiran su ahalul hil wal aqad wanda aka san su su ne ya kamata su suka san ƙasa sune masu cewa a yi a bari dattabai daga ko ina sai a tara su je ku zo ku zauna ku fidda mana wanda zai jagoranci ƙasar nan ba ma tunanin irin waɗannan mutane za su iya zama su ɗauko mana mutumin banza su sa ko in dai tun aka tattaɓai ne manya-manya wanda aka aminta da su a kowane jiha ce to da su wani a jihar mu mutum uku da wani da wani da wani mun yadda da su a jihar wa'ancan su ma mutum uku kowa ya san da su mutane masu amana ne a tara su ashe ku zaɓi shugaban ƙasa a ƙasa ba a tunani za su zaɓi wani mutumin da bai zai iya rike ƙasa ba ko to kaga kila wannan ne suka kalla suka ce to bari kawai mu watsa musu abun su kowa ya fito ma ya nema don su saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama abinda Allah ya yi alkawari kuma ya tabbata a kansu don da ya sa ya nema an ba shi shikenan Allah ce to kai ka nema eh to kai da dabaran ka shikenan sai ga gwamna ko minista ko wani abu haka ko senata ya ɗauki iyalansa zai je haihuwa an tafi turai shikenan ya bar kasa ba komai yana gani burgewa ne wannan akwai wayo a ciki fi sabilillahi haihuwa kawai baka da asibitin da matanka a matsayinka na gwamnan kasa jiha da za ta haihu sai ka je turai kudin jirgi da za ka ce ya isa ka gina wani asibiti a local government ko bai isa ba amma duk da haka baka ga wannan wai wauta ne kai kana gani burgewa ne kai babban mutum ne ka je kasashen duniya asibitoci ƙwararru in ka ga waɗanda suke samun kuɗinsu da yawa ba kamar 'yan najeriya ka je egypt india saudi arabia german america england cuba duk asibiti da ka zane in ka je za ka ga 'yan najeriya ne suka shiga wannan asibiti jirgin misira yanzu ambulance ake kiranta wadda duk lokacin da za a ta yi 'yan najeriya ne kai masu zuwa asibiti wata rana na je saudi german a saudiya a madina da azumi ranar alhamis na rika wani mutum ya ce mu rika shi in kai motan da na shiga daga inda muka shiga motan da muka ce inda za mu direban farko abin da yake tambaya na ko ah, me yake faruwa a wannan asibiti ne na ce me ce ya fi sati uku yanzu yan najeriya jama'a jama'a jama'a asibitin nan me yake faruwa ne sai na zama na ce wani ne babba bai da lafiya ce wani irin mutum ne wannan ake taruwa haka wallahi da na je abu sai da ya bani tsoro asibitin gaba daya ba fari ko mutum daya ga ne duk yan najeriya ne duk in department da je za ka yan najeriya ne ana layi manya-manyan mutane kowa da ya zo kuma sai ya kara can jinin jikinsa a ya aka yi haka sai mu kawai so su suna mamaki wai ku ba ku da asibiti ne a garin ku shi ne abin da yake tambaya in aka ce masa asibiti za ku zo ko da irin girman ku nan kuɗin ku kasa yin asibiti za ku warkar da kanku sai kun zo nan irin wannan to kaga irin wannan Allah ya cire abun tunani irin wannan bai zuwa ma mutane Allah ce ba ruwansa tunda nema kai aka baka ba kai Allah ba an tura ka bane sai ya gani kaman kam abun burgewa ne the same thing don direban da zai sake mai da mu na taxi wallahi tambayan da ya sake mu wanda ya kawo ne abin da ya mu kenan me yake faruwa a asibitin nan jama'a jama'a yan Najeriya kowa da ya zo sai ya fara to wai mu kan ne don su da azumi ba sa zuwa asibiti da rana sai da daddare saboda 24 hours ne sai bayan an yi tarawihi domin yan najeriya mun je da rana ake zuwa to duk waɗanda ke wurin da na je nike biya kuɗi check up za a yi dala ɗari ne kawai sai ah it's just only 100 dollar ba kuɗi su a wurin su su mutanen najeriya wai dala ɗari ne kawai check up komai da komai a duba ka dubu goma sha wani abu ko sha nawa sha shida wai kawai ne a wurin su wannan dubu sha shida mu hada da ni da kai nawa za mu tare da shi don a wannan to jigin da na je zan biya kuɗin wanda na so samun shi wata ba misira ne tana jin turanci to sai na mata larabci sai take kallon ta kana jin larabci ne ce ce kai akwai kuɗi a Najeriya fa wallahi abin da take gaya mu saboda da ta bude safety za ta sa kuɗi dala dami dami dami dami ya fi dala 100 miliyan 100 na gani wanda na gani da ido na a wannan ranar kawai banda wanda ake yi kullum haka da azumi tun daga farkon azumi har sa, a na madina kawai baka je na jidda tukuna ba ta ranar ka na jidda sai ka dauka kana kano wallahi akwai wanda ba wanda taba gani sai ka dauka a najeriya kake kana kasar saudiya ne ba kano kake ba duka an je mai asibiti ba mu da manyan mutane kuma ba kowa da kowa ke zuwa wannan asibitin ba ina lokacin da muka dan haɗu da to yanzu ko da kuke zuwa haka wanda bai da wannan karfin sai dai ya mutu ko don haka ne abu wanda bai da ƙarfin zuwa waje a ƙasar nan sai dai ya mutu don sai a ta ɗura mai maganin malaria watakila ba malaria ba ne ko maganin hawan jini ba hawan jini ba ne kuma sai a ta ba shi maganin kila ma da zai jawo masa zai sa wannan rashin lafiyar da ke dinga karuwa sai ya mutu kawai babu kayan aiki ba komai da suka ga mutane sun yawa 'yan najeriya bos suka tada irin mai ɗauka mutum arba'in da wani abu suka aje duk waɗanda suka gama sai a cika wannan bos a kai su masallaci a dawo a jira wasu wallahi da ido na wannan ba wai labari aka bani ba da ido na 'yan anan abin nan saudi jaman na madina 'yan najeriya ne suka cika asibiti wannan akwai tunani a wannan babban mutane manyan mutane ne wasu ke zuwa wannan abun wanda za su iya kowanne su kila a local government ɗinsu zai iya gina clinic a wurin ya kawo kayan aiki waɗanda suke ƙwararru haka mun taba zuwa wani asibiti na madina madina national hospital suke kiransa musashen madina alwatani da muka je masu kula da abin da ya shafi kunne makogoro da sauransu muka je suka gamu 'yan najeriya 'yan najeriya muka ce eh to ai a hod ga menene medical director na wannan department din dan najeriya ne bari ya kira muku ku zo gaisa yar najeriya mace ce ma take heading wannan department din gaba daya irin wannan muna da su a ko ina inda ka ja babu kayan aiki da za su iya yin aiki an je a nan an je asibitin abuja za a yi aiki na wannan an ce ko kusan ya kusa miliyan da wani abu kudin kuma zai yi jiya na kusan sati uku mutumin da muka je aka yi masa aiki a kwana daya kwanciyar asibiti kwana uku aka sallamo shi yanzu yana nan kullum ba wani abu a nan a madina kuma wanda yake hedin wannan department ɗin yar najeriya mace ce to muna da mutane kawai abin da yake shugabanni ne allah bai ba mu ba watakila shi ne wannan ɗin neman da kowa yake gani ba wanda ya iya sai shi to da ya kama sai ce to na bakka da dabaran ka gaje ka yi kai kenan sai ya zama babu tunani ba tunani ka gina kasanka mutum ne yana da gida makwabcinsa na da gida ba ka iya gyara gidanka kullum ruwa na zuwa sai ku tattara da iyalin ka je gidan makwabcinka akwai wayo a wannan in rana ta yi yawa sai ku tattara je ya aka yi gidanku gidanmu har yanzu ba iya kare mu daga ruwa yana yoyo ba ka iya gyara shi ba sai dai ka je gidan makwabcinka ran da ya kulle ya ce maka ya gaji fa shikenan sai dai ku zai ku a ruwa ta dukan ku to kaga ba wayo irin wannan mutumin da zai bar gidansa bai gyara gidansa bai je gidan wani yana gani burgewa don dan Najeriya shi ya je wani asibiti waje burgewa ne a wurinsa a mun je India ne mun je asibiti shi yana gani ya samu ya haye to haka bangaren makarantu in ka kalla to yana daga cikin waɗannan abubuwa da annabi yake faɗa yahudawa sun gane sai suka yi kokari su raba mu da maganan annabi sallallahu alaihi wasallama su kawo mana wani abu sai mutum musulmi sai kaga yana rantsuwa ai dimokuraɗiyyar nan ita ce ci gaba ita ce rayuwa shekara goma sha wani abu har yanzu ba abin da muka gani in ba kace kace ba da sa ƙiyayya da sa ɓangaranci da zubar da jini da ƙarin talauci a demokuraɗiyyar ba abin da mu gani ba wanda yake da tsayawa yi tunani mu tsaya mu kalla me ya kamata mu yi ne demokuraɗiyyar nan Tunda shi gaba ake buƙata ba mu same ta ba ba sai mu canza hanya ba ce waɗannan na turawa ne su da suke wasan kwaikwayo mu abin mu da gaske muke yi kaci gace ya yi yawa a wannan demokuraɗiyyar ba taɓa zubar da jini ba a najeriya kamar waɗannan lokuta amma kuma wani har yanzu wai bai ba a tunaninsa ce, ba abin da zai kai mu ga nasara sai demokradiyya har gobe tunaninsa kenan ga kisan kai ga talauci ga ƙiyayya bangaranci komi ba abin da babu duk abin da za lissafa a wannan shekarun akwai shi a najeriya saboda me ya jawo shi maganar demokradiyya shine allah yake faɗi wanda ya nema ba tare da an jawo shi ba wukila sai a dogara mai ce to kai da dabarun ka shikenan sai Allah ya bashi ba jagora duk wanda Allah ba bai mishi jagora ba wallahi bai da nasara a rayuwarsa duk wanda Allah bai jagoranci ba a ko ina bai da nasara amma Allah ya jagoranci mutum to insha Allah mutum yana da nasara wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai samu haske ba inda zai samu haske har abada to mu nemi hasken Allah sai mu koma mu ga me ya kamata mu yi don mu samu mu ta yaro muka ga demokuraɗiyyar aikin banza ne sai mu jefar da ita don rayuwan ƙasan nan shine babban abu akan kowane irin abu da duk abin da ƙasanka ba wani ba ba ci gaba bai da wani amfani komai ake cewa amfani a duniya a wurin ka kai bayi da amfani ko ana ta kashe kuɗi a abubuwa aikin banza aikin wofi wanda ba shine damuwan ƙasa ba ka duba yadda ake kashe kuɗi a wajen polio shine yanzu ga don Allah damuwan yan Najeriya polio ne wallahi cin hanci da rashawa nan ya fi karfin polio a Najeriya nan ko ba haka ba shine ya jawo ma har ana kashe kuɗin a polio din ganin cin hanci da rashawa ne shine babban bala'i da ya kamata a yaƙi da shi ba polio ba polio ba shine damuwan yan kasa ba ka zagaya anguwanku ka ga yara nawa suke da polio anguwan da kake ka zagaya ka yi tambaya sannan ka je asibiti barau dikku ka je bangare yara yara nawa suke kunce malaria yara nawa za ka ga a wurin duka ba mai polio a cikinsu to kenan mutum baya tsaya ya tunani me ya damuwa na sai ka bari wani daga waje shi zai maka dictating abinda ke damun kai daga sanka wanda na gaya wasu da suka zo gidana za su yi abin nan kenan sun zo da in team suka zo da shugaban su babba naga shine suka coordinator yace ba ba rigakafi a gidana ban ce muku bayi da ke ko wani abu ba ce amma yara na ba rigakafi ba polio shine damuwan su ba ce me yasa ce malaria shine hatsarin da suke fuskanta wanda ya kamata a kiyore din su ce na zagaya kabala gaba daya ina bincike yaro da yake da polio ban gan shi ba duk yaron da kaga a kwance ko wani abin nan ka ga malaria ne me yasa ba za mu duba abin da ke damu sai mu tsaya wani kawai mana wai ga damuwan ku mu hau mu zauna a kai ba mu da tunani ko namu ko na guda ɗaya ba mu kau da magana yana da hatsari ko akwai wani illa a ciki babu illa mu dauke shi babu illa damuwan mu kenan malaria a yaran ƙasar nan wallahi ba abin da mai sunansa polio ba polio ba da sai nake gaya musu nace na ji WHO a report din su na shekarar da ta wuce ina bin sun ce a kasashen Afirka Najeriya ne tafi polio a jihar da tafi polio a Najeriya ya ya da ne wanda aka gano su na da polio yanzu da rashin lafiya cuta irin wannan da ake kashe kuɗi irin wannan a ce a jihar da tafi a Najeriya yara shida ne Allah wannan hatsari ne ga kasa me yasa mutane ba za su iya su yi tunani ba wannan ba hatsari ba ne kai ko a anguwa kawai aka ce yara shi da ne wallahi bai zama hatsari ba da za a kaji kuɗi irin wannan ko ba haka ba to amma ana nan kullum aka yi wani taro sai maganar polio nan yanzu yau satin jiya ne ko jiya aka fara kamfen ɗin na wannan wata ko ba jiya ba za ka ji duk gidajen rediyo sun ɗauka duk gwamnatoci sun ɗauka arewa kuma kawai da aka na ji ana lissafowa duka jihohin da ake lissafi wala jihohin arewa ne kai gaba ɗaya aka lissafo wanda wai hatsari ne ga wanda polio na azari gare su yare wani kawai gaba daya to ko wannan kawai ya kamata mutum ya tsaya ya yi tunani yayi tunani kalli ƴaƴansa tun da ke ya kai shekara arba'in ba ta aba haifa masa mai yaro da polio ba amma ga nan malaria ne ke gamawa da yara da yawa da suke mutuwa da mata wajen haihuwa to sai mu tsaya mu ga meye mai damuwar mu a ƙasa shine sai mu yi maganin sa ba wai mu tsaya wani bature daga waje kawai shi zai gaya mana wai ba da ga damuwar mu mu kuma mu bi kaman babu da tunani ko dabba tana da lokacin da zaka kai ta makura ta kama hanya ta gale ka dabba wannan ballanta na mutum to abu ne wanda yake waɗannan hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallama su ne aka suke ina gani shine babban abu daga jagorori annabi ce kada ka nema wani ce sai na nema sai ga da musulmi da musulmi ne ake fada kan kan kujera guda daya wani bai san ma ya abin nan ana ta fada wannan da wannan akan kujera kowa sai ya hau annabi ce kuma kada ka nema ka bari azabo ka ce kai za ka tsaya mana ko kai za ka yi mana ka gani in aka rora ka wurin in Allah bai sa maka hannu ya taimake ka ba amma da ka ki wannan shi kenan an gane abin ka waɗannan hadisai da yawa suna nuna mana abubuwa da yawa su kuma yahudawa da ke suna da wayo sun riga mu sun karanta waɗannan hadisan to duk abin da zai saɓanin hadisan su ne za a sa mana haka suke kullum duk abin da aka ce kada addini ya hana shi shi kuma shi suke yi duk inda ka duba ba yahude haka yake tafiya har abada addini yana so kaza shi kuma su ne ba sa so saboda sun san addinin tuntuni to su son kuma in mutane suka bi addinin nan suka bi koyarwan annabi sau sauran kafa to ba wanda zai iya samun nasara a kansu to yaya za su yi su kautar da su sai su bullo da wannan abubuwa da za su yi karo da koyarwan addininka da ka bari ka bi nasu to yanzu sai wanda ya fi wani karfi saboda su ma ba su yi ba kai ma ba ka yi ba shikenan sahabbai da da zarkashin yakin su ai ba wai karfi bane ko kuma yawa ko wani abu ko karfin makamai imanin su da bin annabi sallallahu alaihi wasallama shine akwai wata riwaya da ya nuna wata rana wasu sahabbai sun tafi yaƙi shikenan da suka je suka fara yaƙi sai aka rinjaye su suka yi na biyu aka sake suka a'a suka zo suka tattauna to mu duba ko akwai sunnan annabi da muka bari shi yasa muka ba mu samu nasara ba suka zauna suka duba suka duba ce to tunda muka zo nan ba wanda ya asiwaki ce to kila ita sunnan da muka bari kenan suka je suka dauko suna yi kafuran suna laikowa suka fara wuce da haƙora za a yi faɗa yanzu ba mu taɓa irin wannan mutane ba suka suka rinjaye su da haƙora za a yi faɗa la ilaha illallah shikenan kaga da makami duk bai tsorata sunnan nan da suka tuna da ita suka ce ina zaman nan ba zai yi mana ba suka kara gaba suka gudu daga nan suka samu nasara a kansu sunna guda na asiwaki kawai kaga abun Allah ne ke yin abun ba wai mutum ba to irin waɗannan abubuwa da yawa to mu sunnoni nawa ne kai wajib umurni ma na annabi na wajibi nawa muka yi ka je ka zagaya ka ga yadda matan musulmai suke fitowa ba hijabi ba komi in ka je makarantu da ƴaƴan musulmai da ma musulmai ba ka bambantawa ta yaya za mu iya samun nasara dole su samu nasara a kanmu sai da ba mu fi su sun fi mu ƙarfi sun fi mu wayo sun fi mu sun fi mu sun fi mu komi to kuma mu ban fi umarnin shi annabi ba sallallahu alaihi wasallam mu bi umarnin addini mu muna da'awa ne kawai muna yin addini amma duka rayuwar mu in ka kalla sai gaba addini iya sallan da ake zo a zo a tafi kawai wani sallan ma yana zuwa ne al'ada ne kawai ya dauke ta ba wai don ibada yana girmama sallah yana yin ta yadda ya kamata ba a matsayin al'ada ya saba yi yau da kullun da an kira ya fito yi da zuwansa da komawansa ba wani abin da ya rigu ko ya karu a jikinsa babu saboda ya saba ya mai da shi kamar yadda zai je kasuwa ya sayo kaya ya dawo to haka ya mai da ita sallan ma to akwai hatsari sosai ga irin waɗannan abubuwa na saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama shine aya take fadi falyahadhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun wa yusibahum adhabun alim mu saba ma umarnin annabi su tsorata kada fitina ta same su a duniya fitina imam ahmad yana ce daga cikin fitintinu shirka yana ciki su fada a shirka sannan ko munafunci ko ya zama suna abin nan ba sa yin ibada yadda ya kamata au azabun alim ko kuma azaba a lahira to wannan dai abin da hadisi ke nuna wayannan abubuwa guda biyu na far na biyu shine idan mutum ya yi rantsuwa akan ba zai yi abu ba sai ya ga yin ya fi alkhairi ko kuma ya rantse zai yi kaza sai ya ga rashin yin shi ya fi alkhairi to ya yi kafara ya yi wannan abun da ya rantse ba zai yi ba ko ya yi kafara ya bar abin da yake zai yi wannan shine a ƙarshen hadisin na abdurrahman bin samura a na biyu na abu musa al-ash'ari ke faɗi shi wannan hadisi ne na shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana fada zai rantsa ya kawo wani abu idan ya ga wannan abu ya fi alhairi sai ya zo ma wannan abun daga nan sai ya kafara a kan rantsuwa shi ma kaman hadisin farko ne a hadisi da zamu karanta a wannan na gaba hadisi a Umar bin Khattab radiyallahu anhu hadisu sabi wal da ba'da 300 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تهلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما هلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آخرا يعني حاكيا عن غير أنه حلف بها وأن حديثي لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني خلفاء الراشدين rashidin shine na biyu daga cikin khalifofin annabi sallallahu alaihi yake faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su su yi rantsuwa da iyayensu wannan hadisi farkonsa umar yana cikin tafiya ne cikin tawaga kan abun hawa sai annabi ya riske su sai ji umar yana rantsuwa da babansa don a jahiliya abinda suke rantsuwa kenan bi abi na rantsa da babana irin wannan to haka sai ya ji umar sai ya hana su ce duk wanda zai rantsa to ya rantsuwa da Allah ko kuma ya ciro sai umar yake faɗi qala umar yake faɗi fa wallahi na rintse da Allah ma halaftu biha ban sake rintsuwa da babana ba mut sami'tu rasulullahi yanha anha duk lokacin da naji annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sai eh, ban sake yi ba zakiran da gangan ne wala afiran ko kuma in hikaito maganan wani ko in hikaito kaman in ce wani ya rintse da babansa eh, yadda yi ba na yi tun tunda naji annabi ya hana kaga girmama magana annabi sallallahu alaihi wasallam kaga in ya kaito magana wani ai bai da laifi ko yana da laifi cewa ne ya ce ya rantse da babansa ya faɗi kaza ya faɗi wannan ba laifi ba ne amma kuma ko haka din ce bai yi kaga sabanin mu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu yanzu da an gaya maka annabi farko abin da zaka fara tunani ai lalura ne kawai ba ka kokari kai tunani ya za a yi in kukuta daga wannan abu kawai lalura ne ai wannan shi kenan babban abin da zai fara zuwa zuciyanka kenan ba ka tunanin wata hanya ta farko mafita tukuna sai ka hanya ta ɗaya ba mafita ta biyu ba mafita ta uku ba mafita ta hudu ta biyar sai to ya zama lalura ko ba lalura ita ce yake zuwa farko ba tukuna ko kaga Umar ce tun da ya ji annabi ya hana ya daina yi ko da hakaito maganan wani daga nan ya daina yi wani malami yana abin nan yana karantar da mu muka zo hadisin da ake faɗin annabi ya hana wani zama irin zaman kare sai muka ce ya kwatanta mana ce ba zai kwatanta ba tunda annabi ya hana ko kwatantawa ba zai yi ba a gani girmama magana annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai girmama magana annabi ga magabata har malamai yanzu akwai su suke girman wannan malam yana karantar da mu ne muka ce iqa yayi mana iqa don akwai wani iqa da ake yi a sallah wanda sunna ne a yi ta yayi mana wancan da annabi yana ce wallahi ba zai yi ba in za a samu cikin dalibai wani ya zo ya gwada masa zai yi amma dai tunda annabi ya hana ba zai yi ba saboda mai girmama magana annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata musulmi in annabi ya hana abu ko da wasa kada kai wannan shi yasa wani da yazo yana cin hannun abinci da hannun hagu annabi ce ka ci da dama ce ba zan iya ba annabi ce wallahi ko ba za ka iya ba daga nan hannu ya cinye bai taki amfani da hannun ba har ya mutu ka gani yi rashin abun nan daga ciki shi ne sai ibn kathir a wannan tafsirin falyahzari allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw adhabun alim ce to daga fitina ta ga wannan mutu ya jawo makansa annabi ce ka ci da hannun dama fa kawai saboda girman kai wai ba zai iya ba annan kuwa ba za ka iya ba sai hannun ya cinye ya zama paralyzed ba zai motsi kuma ba kaga fitina ta same shi saboda me ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi girman kai da umarnin annabi to mu fa annabi ce ba kada ku nemi shugabanci mutum nawa suke nema tun yanzu an fara buga fosta yanzu rikicin ƙasar nan zaɓe da zai zo shekara goma sha biyar ko shi ne rikicin shi yasa komai ya tsaya yanzu fa kowa yana nan yana waige wane ne nike gani zai iya samu da zan je in makale masa tunanin kowa kenan ko in yana kai kujeran in ji ne zai ci gaba ta yaya zai tabbata a wannan kujeran in ya ƙare wa ya kamata ya jawo ya zo wanda zai bi abin da yake so in baya ciki ya za a iya zo nan kowa damuwansa yanzu kenan shekaru da saura fa tukuna wani daga ranar da aka rantsar da shi kwana ɗaya biyu uku to tunaninsa gaba ne tunaninsa shekaru masu zuwa ta yaya zai ya sake mamaye kujeran da yake kai annabi ya hana Allah ne ya hana kun ji annabi ya hana ba wai annabin bane annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ne ya hana amma musulmi shi suke yi yau Shi ne suke cewa babu mafita kuma sai ci na gani ɗaya za a samu nasara fi sabilillahi za a iya zai yi wahala zai yi wahala umarnin annabi umarnin Allah nawa muka saba musu muna kallo muna gani kuma muna da yadda za mu yi ba wai babu ba in ba yadda za mu yi ne sai mu ce babu shi amma akwai yadda za mu yi ko ko babu yanzu akwai da yawa suna da mafita musamman musulmi musulmi yana da hanyoyi da yawa da zai fita kuma rayuwarsa ta zama rayuwa mai kyau yaƙi duk wanda yake umarnin Allah dubi da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ai ce kada ayi ma shugabanni tawaye wanda suka yi tawaye shugabannin sun tafi ayi zabe an sa wanda aka zaba an samu zaman lafiya abu ba same ta ba saboda me an ki umarnin Allah an ki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya basu da dabaransu. za su samu abinda suka neman amma kuma ba za su samu zaman lafiya ba a egypt yanzu an samu zaman lafiya na da yanzu lokacin wanda aka yi kafin ma mubarak yi na yanzu ya fi hatsari ma ko ba haka ba na yanzu ya fi hatsari ga wanda yake kallon eh, ganin yadda abubuwan da suke faruwa har yanzu ba kwanciyar hankali ba komi ba nasuwa eh, tunis haka har yanzu su ma to libya shi ma abin da yake faruwa kenan to in Allah ya ce ka bi ga abin da nake so kai in ka bi shi ko da wani ya yi maka wani abu kai ka bi na Allah kai kana da wannan ci wanda ya maka wani abu shine za a tambaya kai ka bi na Allah ba a tambayan ka amma yanzu za a tambaye ka kai da ka ki umarnin Allah shi ma za a tambaye shi da sai da tambaya sai ya kare a kansa ne kawai kai me yasa ba kai ba Allah ne ya ce kada in yi kenan amma yanzu ka yi abin da Allah ya ce kada kai to yanzu tambaya biyu ne kai ba kai adalci ba kai kuma ka yi tawaye sai a zo a riba 50 to a ba shi ladan da bai yi abin da bai adalci ba zunubi ne wannan kuma tawayen da ya zunubi ne ya za a yi a riba ba za a ɗebo ladan shi a basa ba saboda kai ma baka bi murnin Allah ba ko sai dai ce to kowa ya haƙura 50-50 kenan za in an haƙura kenan to sai ce to ba kai musu adalci ba eh to Allah dama ya ce duk wanda aka dora mai wani abu bai yi adalci ba to ku kuka yi masa biyayya kuka yi hakuri kan wannan to a ranar kiyama duk haƙoƙin ku zan ɗebo daga wurin sa in lafta muku ku je aljanna ko to yanzu kuma ba ku yi ku yi hakurin ba kun yi kun ce a zo a yi zanga zanga ayyin ya tafi to ba bi umurin Allah ji ma ba bi umurin Allah shine wai wai sadam ya ce bai san Allah ba bush ma ya ce bai san Allah ba shikenan let them go in ji wani malami <laughs> to haka abin yake dole mutum musulmi ya kasance yana bin koyarwan addinin sa sau da kafa kada ya yadda wata fisga ta fisge ce kauce daga abin da addini ke karantarwa ko da wasa ba zai iya samun nasara ba ne ya kauce koyarwan Allah ya kauce koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda yake tunani wayo dabara kuɗi mulki makami duk ba zai kai shi ko ina ba babban abu ga musulmi shine bin umarnin Allah bin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga Umar anan kwatonta kawai ya wai tunda yaji Annabi ya hana wannan ko da ya kwatanta yadda wani ya rantsuwa ce ba zai yi ba saboda bin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa suka samu nasara a zamanin Umar aka buɗe kasashen Asiya gaba ɗaya har China musulunci ya shiga da ya tura yaƙi kawai sai an dawo masa da kusan ɗara kaman yanki gaba ɗaya na wasu sa an cinye su gaba ɗaya yaƙin kadisiya duka a lokacin su aka yi su daga nan aka tafi har china su rasha a lokacin duka suka shiga musulunci a zamanin umar bin khattab radiyallahu anhu duka a lokacin mutane aka samu buɗe sosai musulmai suka samu dukiya suka samu abinda ba su samu a tarihi a zamanin umar saboda ne ina bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa da ya ce ku tafi ga komanda na dora muku ku tafi da sunan Allah sun tafi kenan da arne ya gansu kawai sai ji kaman ba yadda zai sai yadda makami kawai mu mun mika wuya mu musulunta an gama da wannan kasan sai a kara gaba haka suke yi saboda imani na Allah ba wai don makami ko yawa ba amma yanzu ina arne ne zai ce kada ku yadda ku mallaki makamin iri kaza kuma ta tabbata shi yana da shi fa amma ya sa wai doka kada ƙasa ta mallaka da ta fara shi kenan an fara kai mata takunkumi an fara an fara hada da sauran ƙasashen musulman saboda babu imani wanda da musulmi ne yake yin wannan abu amma yanzu sun dawo su suna da shi kaji wa ayo fa wai amma kai kai duk musulmi ne kada ka mallaka duk ƙasashen arna suna da wannan makama ba ƙasar musulmi na gani guda ɗaya ce kawai take da shi pakistan ko banda ita babu wata ƙasa ƙasashe kawai su je su yi abinsu su fito su je mu ma mun yi shikenan a yi abin da za a yi amma ina da kun fara akwai oyun wato masu bincike daga cikin mutanen ku sai fato an fara wata ma'aikata ba mu gane ba ku zo ku duba haka musulmai yan uwanmu ne suke wannan abubuwan zai yi wahala musulmai su samu nasara in ba su koma da addinin Allah ba albani ya yi wani littafi wato unwaninsa wannan kenan akwai wani wanda wai sunnatul lahil jariya fi raf'i zulli alal ibadi sunan Allah yadda zai iya ɗaga wato mm, ɗauki kasɗanci ko wani abu akan mutane hanyoyin da ya kamata su bi ya littafi ya rubuta irin waɗannan abubuwa na musulmai da suke saba ma Allah ko suke saba ma annabi da yawa da annabi ya hana Allah ya hana ana yin ce to waɗannan kawai sun isa mutane su samu hul musulmai su kasance cikin kaskanci har abada kuma bayar da za su yi an gane abin ya rubuta littafi akwai unwani tasfiya a yi kokari a gyara ciki tukuna kafin a yi maganan ma fita waje maganan fita waje ka je ka musuluntar da wani tukuna bai taso ba sai ka gyara cikin ka tukuna don ko an kusa kunne wa halikum naran kafin ka fita to in kasa ba ta gyaru ba mutanen kasa aqida bai shige su ba ba su girmama umarnin Allah ba ba su girmama umarnin annabi kafi da kaje za ka yaki a waje kana dawa sai ka samu an kulle gidanka sai hana ka shigowa gidanka kawai shikenan ko ba haka ba da mutanen gidanka saboda baka sa musu tauhidi aqida ba kana fita kenan sai a mamaye gidan sai ce kai ma ba za ka dawo ba ka tarin kenan to saboda haka gida ne shine farko yasa kullu wasu mutane suna fahimtar kuskure cewa saudiya ba ta fita a yi yaƙi ba ta kaza ba ta kaza za kokari ta kare don haƙƙin ta ne ta kare ƙasanta tukuna kafin wani ta kare mutanen ta kafin wani ta kare aƙidan ta kafin wani ta kare ƴaƴan ta kafin wani in ba kare ƴaƴan ka ba ba kare aƙidan ka ba ba kare ƙasan ka ba kare wani ba zai taɓa maka amfani ba sai ka je kare wani sai a hana ka dawowa ƙasar ko ba haka ba to farko abin da mutum zai fara da gida tukuna kafin ma waje to gidan ma ba su gyaru ba to kaga na waje ba da sauƙi zai shigo gida wani ne ma zai yi masa waya a lokacin da zai shigo gida kana bacci makami na gefe sai zo yanzu kaci nan ka kawai ma makure shi za ka yi ba ruwanka da makami kaci nan na bacci don gidan bai zama jararrai ba tukuna ko ba ga ba ta babban abu mutane musulmai su sani su kun san umarnin Allah su bi abinda Allah ya hana su hannu umarnin annabi su bi abinda annabi ya hana su hannu su sai samu nasara samu zaman lafiya in ba haka ba duk wani tunani da ake yi mafarki ne kawai ake yi kuma haka din ne abinda aka ga jiya kaɗan ne akan abinda za a ga gobe da jibi in dai ba an bi umarnin Allah ba haka sunnan Allah take sunnatallahi wa lan tajida li sunnatillahi tabdila haka sunnan Allah haka yake ba za ka taɓa samun canji kuma an gane 那儿 na ce laifi ya kasu kashi akwai laifin da mutum zai